أعوذ بالله Jesus سبيل فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم Now الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي تدكتكت بعظمته الجبال الراسعة العالم فلا تتحرك ذرة إلا بإذنه ولا يخفى عليه في الكون خافية البصير الذي يبصر دبيب نملة سوداء في ليلة ظلماء وهي ماشية الحمد لله رب القوة والجبروت الذي يجير ولا يجار عليه فعال لما يريد الحمد لله الهادي إلى سبيل الرشاد العالم بما ظهر وبطن من أحوال العباد جعل العلماء واسطة في بيان الأحكام فارقين بما علمهم بين الحلال والحرام فذلك من قال بمتابعتهم والخاسر من حال عن مصاحبتهم وصلاته وسلامه على حبيبه المصطفى الكريم سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم الداعي إلى دار السلام المبشر بما فيها من التبديل والإكرام نحمده تعالى الذي خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يعص الله ورسوله فقد ضل بل ضلالا مبينا أما بعد فيا حماة الإسلام وحراس العقيدة إخواني في الله وأخواتي في الإسلام أحييكم بالتهية الإسلامية الكريمة الفاضلة تهية من عند الله مباركة طيبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ina mai fara قال jaddada godiya يا لعل madaukakin sarki wanda cikin rahamarsa da tausayinsa da wasa ya haɗa fuskokinmu a farfaje wannan masallaci na sunna a nan kofar gidan marigayi a shek dr alhassan sa'id adam jos a kuma cikin wannan gari na jos fadar jihar plateau ba don komai ba sai saboda gabatar da wa'azi na addinin musulunci ziyara da rangadi na gani da ido wanda shugaban kungiyar jama'a ta izalata bidiya wa ikamatu suna na tarayyar najeriya fadilatu sheikh imam abdullahi balado da 'yan majalisar kori na wannan kungiya shugaba ya jagoranci wannan tawaga ana ran gadi kuma da yardar Allah sai an zabe duk da jihohin Najeriya jiha talatin da shida birnin tarayya Abuja. Shugaba ya fara wannan ran gadi da jihar Bauchi daga nan aka shiga Gombe aka wuce Adamawa aka je Taraba aka wuce Zamfara aka shiga kebbi aka shiga sakwato aka shiga katsina aka shigo kano ta dawo gari da na babban hausa yaro ta kasa da kore mai ka zo a kika kuma gargama a ɗauki suna, ka kai kano ka ga professional a halin suna. da tsaye daidai ka kinkiri bid'a da shirka da shi akwai kinkimar jijimai da bid'a wannan da tawalla ba na kare su da shi ba an je jihar jigawa an je jihar yobe an je jihar borno daga nan aka shigo jihar kaduna aka wuce jihar naija daga nan muka ambaci sunan allah muka duka babban birnin tarayya abuja daga birnin tarayya abuja cikin amincewar allah ga mu a jihar izala ita ta zo kula to ruwa ya dawo rafi ina addu'a wannan ziyara Allah ya sa mata albarka kuma babu shakka shugaba ya ga abubuwa da yawa da suka sanya masa idanu wato mun gane wato izala Allah kare ya san matsayin da take tafiya ta riga ta da hmm. ne gafarta amin Allah ka kara wannan kungiya albarka Allah ka kara wa shugabannin wannan kungiya albarka Allah ka karba mana wannan ayyuka da ake yi na alheri duk da shugaba ya ziyarta bayan zaman maki da ake yi da waɗanda Allah ya dora wa nauyin amana na shugabancin kungiyar a matakai na jihohi da ƙananan hukumomi da ziyarce-ziyarcen makarantu da masallatai da kadarorin da kungiya ta mallaka da ganin ci gaba da ziyartar shugabanni wani abubuwan sha'awa yanzu maganar da ake mun ziyarci fayar mai girma gwamnan jihar plateau kuma mun ga abu da ya ba mu sha'awa kowa ya san jihar plateau ta canja sanadiyar zuwa wannan bawan Allah akalla an samu kwanciyar hankali a cikin jihar gwamna da zai karbi shugaba duk wani oga da bos da ke gwamnatin jihar plateau yau sai da gwamna ya kira shi deputy gwamna yana nan sakataren gwamnati yana wurin chief of staff yana wurin head of service yana wurin kwamishinoni har da na harkar addini duk suna wurin masu ba gwamna shawara kan harkar addinin musulunci kai har da masu ba gwamna shawara kan harkar addinin kiristanci kowa da kowa duk wani oga da ke gwamnatin sai da gwamna ya tattaro su yace ce shugaba ya isa musu da sakon da yake dauke da shi Allah Muhammad Sulaiman shi ya fara bude taro da karatun Al-Qur'ani. sai da ƙur'ani yana dili a cikin fadar gwamnati ya sannan kuma ta wani zama an je gaba gwamna za ka ɗauka za a sha wani zama ma ba daga mulki ba aka ba wa'azi aka yi da Allah ya fara da kai kana wani karatu san me zai ce ka tunatar da mu abin da ya kamata a tunatar da mu a wajen mu shugaban saboda shugaban kungiyar ne ba na ya gaji ne ba akwai na ya gaji idan na ya gaji ne ya yi za a ma da ala ba duwa ba ba da ka Allah gida gidan shek ismail idris ibn zakariya Allah ka lullu da kabarin malam da rahama ya Allah albarka wannan da'awa da ake yi karshen malam Allah da kai mashi a kabarin domin malami ne da ya kira ya da'awa a cikin wannan ƙasa kuma zuri'ar malam Allah ka ƙara sa mata albarka Allah ka sa mata albarka Allah ka ƙara mata albarka to su saurara wato Allah yana da rahama Allah yana da Allah yana da rahama wallahi mun yi ta amina ce da wani ubangiji mu mai rahama ne ubangiji mu mai tausayi ne shi yasa duk Allah da muke bukata da yake shi ne mu gyara ba wasu da ke kai mu ta kada ka ga Allah bukatar ce ke kai in ya kai ka wuta riba ne မြေသက်ဆောင်နေနေအဲ့ဒါမှဒုက္ခနာလို့ဒုက္ခချက်လို့ထားရတယ်မြေသက်ဆိုသူဘုရားပါယူလို့လားဘုရားရာတော်ဒီပေါ်ဒီလောလာ ce ma ya fa'ala lahu bi azabi riba da wala da kamun ne irin da jahannam riba da zai samu in shakartu mu'amantu in da za ku yi abubuwa guda biyu kawai ku gode mashi ku yi imani da shi in da za ku gode mashi ku yi imani da shi to yi kan ku gani kun da zai samu wannan ne dalilin da ya sa kowa wace irin kamar da za ka yi matuƙar akwai sauran rayuwa to akwai zamani a gyara sai dai da girman kai ya hana kai gyarawa in an ji da girman kai dama ba mu ciya ce ba wani tsiya shi yake hana hanyar arziki zuwa gari akwai ranar yin da zai tsira da hajar da gari ta bata shi ya sa da wani mai girma ala rama a cikin suratul zuwa sai Allah ya ce kun ya ibadi allazina asrafu qul ya ibadi allazina asrafu ala wuce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam malamai suka ce Qur'ani da zama da hannati ba a da ke kwantarar musulmi ne kamar wannan hali biye da hankalin ka ya tashi da lahira zurban ka suka bibi da ka suka baka tsoro in ka karanta wannan ayar sai ka ji sanyi a zuci ita ce ayar da ta sa wa mutum sa musulmi tsammanin samun rahama Allah ya ce ka fara musu يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم ya kuma ina wadanda suka yi tafasaba suka sha tafi karfin cikinsu suka tsokar da fushin Allah da hannunsu Allah ce za ta ɗara kun da rahmatillah kada ku da tsammani da rahama Allah kada ku da tsammani da rahama wa kada ce to ainihin da kada mu dace wa ina billahi da zai da rasa ɗan wutan ne da gudunar da zaɓen wutan ne wa ya ce ba su wutan ne wa ya gaba Allah yake cewa ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah kada ku daina kauna da rahmar Allah daina kauna da rahmar Allah yana daga cikin su'ul zanni billah yana daga cikin yi wa Allah mummunan zato shi yasa Allah hadisin kursi yake cewa Allah inda zanni abdi bi Allah ya ce ni biye da bawa da yake da suna da zai in ya zama mutum zai yi shi zan zan shi in ya zama zan yi da kai ne zan tuka shi ba shi rahama ya fara zaka shi shi ne ana inda zan da yafi mummunan zato wa Allah wannan aikin waɗanda ba su da aƙira ne su san addini ba ke za su da rubuya za ka iya da shi shi kuma ya ce haka da ranar mutu da zafi abin a hankali mu kuma na ganin abin gaban ba zai kai ba yanzu yadda aka mana taron dangi yanzu wannan shi ne zakan wato wanda zuciyarsa akwai shi na munafiki Kuma a zama da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in ba hukum min ba to za da za a yaro shi ne da da wai ina gabata a gabata fara da sanda kake da zafi ba kowa ya sai ke ba tana gaban garwa ya kuta su wannan da waɗanda suke yi da ita aka yi ta ɗauki malin da wasu tsofaffi da kuma tasar a da mafi ne kuma yana takawa da yaro idan da za a kwashe shekaru izala daga shekaru a lokacin zai samu mata shi ne ya fara da gudu ba za ya samu shi mara hajjiwa ya haka yana cikin matasan masu wa'azi haka ya kuma haka wani domin ana rage wani hankali samu ya zaune

amma matasa su da suke iya shiga duhu da za ku su tsara tsawa addinin wani da suka fashi ne annabi da sahabban da suna wani asali su ne annabi ibrahim da ya gwagwar da ya zama na shi annabi yusuf da ya ɗauki ba da limata shi ne annabi musa da ya fara da ma mata shi ne sahabban da Allah da suka yi ɗauki ba da matasa ne ashabu tarihi matasa ne

what do you mean wa da biyu sai ka ban jira shi yaro ne wa ya da dawa sai ya ku shi yaro ne ban gane ba mata zama da ban da da ashirin ka bai ba wanda wani ɗan su lokacin da za fara ne ba kenan ku za ku tashi ku rubuta wannan sunna idan ba ku wannan ta sunna ba to inda muke so mu kai ka za mu ba yanzu ko wannan da ake shugaba da yake yi wa Najeriya kai babu sauran farko a cikin kashe wanda zai yanzu yadda muke tashi yau ka ji mu a zan gobe ka ji mu a A adana ma sai ka ji mu a kumashi ɗan ka bincika ka ji mu a kawa ɗan ka wata ka ji mu a kofarewa daga kofarewa sai ka ji mu a tamale can bakin koda wajen tafarkawa daga sai ka sake lalawa sai ka ji mu a shaifin mijin kana jin ka babu lafiya ka ɗan sauran jini a jiki zai yi ba zai yi ba saboda haka matasa abin da za ku tashi ku rubuta wani aƙida ku tashi ku tsaya ku karbi suna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma irin wannan aƙida ta kane kane idan ta kawo shi a yi kwasa mara shi a zo da riba boko haram da zo da riba dole ku yi yanzu matasa a cikin harkar dawa shi ne alamun za ta dore amma ya kuma samun shekara talatin kai ne kai ne kai ne kudu kana da biya a hannun an koma jiki da sai da kai ba ya ku bayan Allah ya ku bayan Allah ku zama masu ƙarfin zuciya munafukai lokacin da aka ce ga zo su azab su ne Allah ce wata sun nuna ta sun nuna ƙashe suka rike wa Allah mummunan da sosai ga ba kamar za a rika ke musulmai musulunci ma an kare daga wannan lokaci su ne wayanda annabi da sahabbai sun fita Allah yake ba da labarin sa kamar zanantum Allah ya kalma rasulul mu'minuna ya ahlihim fa abada tunanin ku annabi da sahabbai da sun fita bayan da ya sahabbai za su gaba da su gaba daya ba za su zo zuwa ga iyalansu Allah ce wa zanantum zanna sauki kuka rike yi wa Allah mummunan zato kuka rike yi wa musulunci mummunan zato kuka yi wa addini mummunan zato karshe Allah ya ce fa kuntum qauman kura kuka zama mutane a kan a wata raya Allah ce fa zalikum zannukum alladhi zanantum bi rabbikum wannan da zai shine yin da zaka kare ne ubangiji karshe wannan zaton ne ya haɗa da ku fa asbahtum min al-khasirin kuka waye gari kuka zama cikin sabon Allah ka kare yana da gaiwa Allah mummunan zato ka ɗauka cewa kai da mutum a ah, rahamar Allah ta wuce hmm. wani matashi yana kwance akan gado da lafiya rashi lafiya da mutuwa mahaifiyarsa haka hankali ke tashi shi kada da yadda sai kuka take mata shi ya da wuce ah, ya ke mahaifiyata me yasa kike kuka ta ce to ɗana ga shi haka mutu za a koma zuwa ga ubangiji ba san da ne da kuma dan da tauhidi zai da kuka ba wani ya rika ne da ya ce ya umma a ra'aiti ya umma da بين يديك يوم القيامة فماذا tsari da ni. ya ce ya ta mahaifiyata kaddara Allah zai ce miki ki zaki min hisabi a ta ta shi tashin kiyama wuta za ta kai ku a can mahaifiyar ka ce ce za ka ka hisabi yana ji ina za ka gina a ƙasar da kai da ruwa su ka wanda ya san ku ya bure sai ba haɓa zama ka jin kai zama ce tuma gani kwatar da hankali ki fallahu arhamu bi ziki yace Allah ya fi ki jin tausayina ya fi ki jin ya fi ki fadin rahmat a gare in ta wani wata da wannan da koma wata da fadar ne ke da abu da ke da tsatsina sai ba za ki tsara hanyar ne har za zan zanne wannan ya san Allah ko ya san Allah ba wani mutum ya san bayan ta ya afa ya ce man yuhajiru la yawmal qiyama wa ne ne zai mai hisabi ya zata shi a kiyama Allah ta ba zai kalle shi ce Allahu rabbul alamin yace Allah ubangiji kai da zai mai hisabi ya zata shi a kiyama wanda mutum yana duba ne ya ce alhamdulillah idan na jimla wa rabin ka'aba ya ce ni Allah ya zo mai zabi ya tashi a gyara shi da wallahi mun sha aka ce me yasa ya ce domin wanda ya fi tausayi mu fiye da kowane ta yi wani shi da mai zabi ya ce kira za a kuma matsala wani magana ne fara gaskiya ce Muhammad an yi jihadi an andiamo bayan da a kuma wata kuyanga da take da jariri ga ta a ɗaure ga jariri ta hannu wani alke an kawo ta a matsayin baiwa ita ba halin da take ciki rame ta ɗan ta ne ga ba ta kura wa yaron ido a har ya ga abu ne ke faruwa, ya ce wannan jariri ta waye aka ce dan wannan ke su kwanci a kwanci ce su kuri a mata ana jika mata nan da ta kama yaro ta kawo kuɗi ta bashi nono ya sha da ta lumbe ido sai annabi ga hawa yana zuwa idan amma ta manta da bala'i da take shi saboda ga ɗanta a hannunta annabi duk wani dama da ya mu da wa'azi sai ya yi wa'azi sai ka ji sahabai shi ya mu kalli ba nan za ka yi ɗaukar ɗan ta ta je ba wuta sahabai sai ce ba zai yi wuya a su da saboda me suka ce ya rasu da lakali kaunar da take masa da tausiri da ke nuna masa manzon Allah ce to wallahi Allah ya fi kaunar da imani da tausayin sa fiye da kauna da tausayin wannan mata da nata in ga Allah ya ce a kai ka wuta kai tsiya ne wallahi in ji Allah ya ce a kai ka wuta ka dawo abun ba ni yara ba Allah ya gare wallahi ko daga wahalar da zartawa da malumin da suka shi daga kwana takwas zuwa yau ban zamani akwai wanda ya bacci a cikin sunan da ne daga kwana takwas zuwa yau ni ne ake a cikin mota ana zirga-zirga ko a cikin gari ko tsakanin wata jiha da wata jiha ba domin aikin Allah Allah yana so kake shi wanda sai ce ma aikin bai ba. yi haƙuri mu dakata a nan wurin shugaba ya mana jawabi da shugabanci domin a ba malumar da dama su ce su ɗauki shi gida Plato za mu sha mamaki abin da ya sa da mu zo na tuba da me mu sai ka sa mace ido ba saboda dokta yana da hmm. to yanzu Allah ya karbi dokta to lokaci yayi da za mu zo mu karbi aikin mu da kanmu ba za mu ba za mu bayar da ba sai Allah ya karbi bayar amma za mu bayar da da cikin da cikin Allah shi ka da cikin da za mu bayar saka da ya shirya wani ban fara za to yanzu da za mu zagaye to su makara ita yungu da sako bin da abokan ya baya ce sai mu ba ta kaya da salama Kuma wani matsalaci da ya zara da taimura ya shi bayan. insha Allah alhamdulillah suna da wannan haska mai shi ba ta Allah ya yi bayan da ya ce wa Allah ba a Allah Allah